sakamakon wannan ja'in jana na asali alfasidati allati itamada alaiha iblisu wanda iblisu ya dogara da ita a taswiyatu bainal mutafadilin daidaita tsakanin fifitattu fil khafa'isi was sifati wa ma yanjamu anha da abin da ke tasowa da gare ta min nata'ija وآثار فدعاء المساواة دعوان ديديتوا بين صنفين مختلفين في الخصائص الجسدية والنفسية ومختلفين في الوظائف الاجتماعية يتضمن قضية فاسدة يا هذا ممونا قضية تناقض مبدأ الحق والعدل إن من المعلوم في المشاهدة والتجربة وفي المقررات العلمية حتى أحدث ما ظهر منها أن المرأة ذات خصائص ما تتنادى طبيعة جسدية نجكي نفسية مقررة mukhtalifatun ta saba an khasa israki in ka ba wa mace aikin da namiji yake yi ka ce ka kamar yadda ba zai ba ka ɗauki aikin mace ka ba wa namiji ba shi ma ba zai iya ba kowanne daidai aikin da yake iyawa daidaita tsakanin namiji da mace ko ba addini zalunci kuma akwai nau'in wauta a ciki ɗabi'a su ba ɗaya wace ba fakasa isul mar'ati ashiluha li ifin istima'iyya ɗabi'an mace na ba ta eh, ainihin na cancanta da ita ga aikace-aikacen zamantakewa ahammuha al'umuma wantaka ثم حاجتها إلى رجل من التي نعيش والتجربة نعيش من المقررات معنى أن ما ذات خصائص جسدية ثم جاجتها إلى رجل بكاتوان تزوى نمجي يكون هو صاحب القوامة شيني وندزيز قامت عليها وعلى سائر الأعضاء لأسرته أسرته وصاحب القوامة وندزيز الذي هو الرجل في أسرته قد يستخدم سلطة قوامته زي أمفاني دي إيكونسا في حمل زوجته على ترك دينها zai sa matarsa ta ba addininta to sai aka ɗauki mace aka ba kirista ai kuwa ruwan sanyi zai hana mata addininta من أجل ذلك فإن الله عز وجل لم يبح للمرأة المسلمة بيهلتا ومن مسلمة بأن تتزوج زوجا غير مسلم جوال أنا نعم حماية الله سبو دكاريتا من ضد الزوج دكتا فرا وفجك وتأثيره عليها بإخراجها عن إسلامها وتعريضها دجتا لعذاب الله الأبدي يا عائشة Thank you. Ah, abubuwan a ai muskilan musulunci sai ku ɗauki abu ku dinga yi ai ya kamata duk inda kuke zaune kuna da manya in babu manya to ku ku zama manya sai ku zama manya za ka musulunta zan musulunta ba dan fa ka musulunta za ka yi kaza idan fa ka da kashe kaza yi to ga ka'idan musulunci za ka yi karatu dole ne rashin zaman nan ne don wannan ba za a zauna a warware shi da baki ba a yana ma dogon magana a zai kuma kai kaɗai ka je burin burin burin burin ka kafo abubuwa inda za ka dole ne ka in haka ne ki ta karatu kawai haka kai martaban da za ku yi ƙarfi